gwamnatin jihar borno ta karyata batun da ake yi na cewa an samu kwayar cutar polio a wata anguwa da ake kira abgalaram da ke cikin garin maiduguri kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar dr haruna mishila ne bayyana haka a wani taron manema labarai da ya kirawo don ta wannan batu ya ce tun a Disambar sha uku ne dai aka samu kwayan wannan cuta na karshe a wani ƙauye da ake kira a jikin da ke karamar hukumar dambu a jihar borno sai kuma na watan yuni 2014 da aka samu a karamar hukumar samaila da ke jihar kano wadda ya ce su ne na ƙarshe kuma tun bayan wancan lokaci ba sake samun bular wani kwayan cutar ba ko kuma wani yaro da aka gano da shi ya ce an kuma cire najeriya daga cikin jerin masu dauke da wannan kwayar cuta tun a watan yunin 2015 kuma har zuwa wannan lokaci babu wani kwayar cutar da aka sake samu kuma wannan abu mai kama da kwayar cutar da aka gano a wannan anguwa na abba ganaram ya ce ba cutar polio ba ne ga ma dai karin haske da kwamishinan ya yi game da wannan kwayar cuta da aka ce an gano a wannan anguwa wato abin da ya faru shine an yi fiye da shekara ba a samu wild polio ba ko kaɗan to shi wannan uh, rigakafi da ake ɗigawa a bakin yara abinda aka gano a cikin kwatami ɗin shine irin wannan uh, kwayoyi wanda an riga an dace ƙarfinsa wanda yake cikin uh, ainihin maganin rigakafi ɗin shine wanda aka gani a cikin kwatami to amma ko da shi din aka gani ba za mu zanna mu ci a ah, ba ba komai da cike wannan baya da karfi ba mu riga mun zagaya angon angon gaba daya gidaje gidaje dubu hamsin an riga an bincika fiye da dubu hamsin ba abin da aka tawar eh, sofa kuma yanzu hakan da muke magana ana kan immunization a state din gaba daya ah. za a yi shi na kwana hudu ban ka ya musu sansanin yan gudun hijira fa game da wannan wannan allura da kafi da ake gudana yanzu wato masu gudun hijira musamman ma wanda suke camps ba za ka samu mutum guda ɗaya wanda bai samu immunization wajen su goma ba su ne ma ka san daga an je ga su nan so sai a yi musu su ne suka fi ma samu kula fiye da wanda suke cikin gari ko tikwa da muka je shekaran jiya da mai girma gwamna duk yaran da suke cikin kamlin dukkan su a daga yin immunizer din su kamar akwai wani matsaloli da kuke fuskanta ne yadda wanda aiki ke gudana na daga allurar rigakafi ga waɗannan yara Allah da ikonsa ba mu da matsala a yanzu da suke ah, gwamna yana taimakon mu sosai partners namu ma sun tashi eh, tsayin daka ah, masu aikin ah, ministry of health da primary health care development agency kowa ya tashi haikan so aiki yana tafiya smoothly ba matsala ta ba kare da wani shawara zaka bai wa mutane musamman ma iyayen yara da ke da yara kana za hannun su kuma ke zama a sassanin yan gudun hijira ganin cewa wannan yanayi ne na zabi shawaran da zan bayar shine na daya duk inda akwai masu gudun hijira kawo yaransu wanda baya jin daɗi a duba a bashi magani wanda eh, rashin cin eh, abinci ne a jiki akwai irin supplements da muka kai wanda za a basu kar su koye yaro kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya da jihar borno dr haruna michelle kenan ke bayani game da kwayar cutar polio da aka ce an gano a wata anguwa da ke cikin garin maiduguri wanda kuma ke ta wannan batu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya